بديع على الإصحاب لم نبن حقه سيف المعاني يعلم الله سيكه وعن سوى المختار لم يفتهيكه تبلد أصحاب الحقائق فوقه وفاه على فواه مسك الأدلة حرف التعقو مديح نبي الله يبن النبي الله فا شيني أزكى التأبدي ما في سلك إبادة الله سبو دمي lima hada alfazazi yace saboda abinda annabi ya tattaro min fadlin na falala wa fakhrin da kuma alfahari wa su'udadi da shugabanci wannan yana daga cikin masadiru na sada ya su su'udadi ana gane amma ashara ya ku jama'a wannan hamzatu hamza ce ta nida kira amma ashara ya ku jama'a man yudlilahu waye zai ainihin wato kusantar da ni zuwa ga annabi bit tawaddudi ta hanyar soyayya ko waje ala bainakum mawadda to ta'alu ku zo qul ya ahlul kitabi ta'alu ko an fahimta yi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum fa indi madihun an gane an gane takadimin da takir ko fa indi madihun a guri na akwai yabo yaban kuma din nabi muhammadin na annabi muhammad ka azhari wato kaman ainihin wato hasken nan na ko kace kaman fulawan nan na alkama'iri ana ganewa rukuki an gane rukuki an san rukuki ya dullaci wacce aka yi mata yayyafi mun ce rukuki shine an gane gurin da yake da bishiyoyi masu mugun yawa shine ruku'i ko ka azharul khama'ili kaman ainihin wato fulawan nan da aka sa mata bakin taki ta yi duhu tsallaki sannan aka zo aka yi mata yayyafi In eh, a ta kyau mana aba malam buhari fulawa ta ji taki taki na gida da takin zamani ba ka ganin ko shuka ce ta fito akan bula? ba ka gani ne take bambanta da sauran shukoki Tofa eh? to fa indi a guri na akwai me madihun wani irin yabo lin nabi Muhammad na annabi Muhammad wanda wannan yabon ka azhari kaman fulawa ne alkama'il wacce aka sa mata taki ta yi duhu dullati sannan aka yi mata yayyafin ruwa ko kuwa madihun alin ishamil lam naqi haqqahu sayyul ma'ani ya'lamu Allahu sayyidahu وأن نسوى المختار لم يستهيكه تبلد أصحاب الحقائق فوقه وفاح على فواه فسق الأدلة مديه مديه أم فهمت عيد يبون النبي على الإسعاف أكن يويتا ودمكي تلم نقلي بمبيا حقه حق يبن بما أنا غاني yadda kake ganin alfaza ya yaba annabi to shi yana ganin ma fa bai biya haƙƙin yabon annabi ba wannan yawan sahihul ma'ani yana da ingantattun ma'anoni wanda ya alama Allah Allah ya san gaske gaskiyar sidiqahu mai wannan yabon Allah ya san gaskiyarsa wa anna suwal muktari kuma wani annabin zabi ba lam yastahiqahu bai tantance masa wannan yabon ba in ji alfazari taballaga an gane ya haskaka shine asbabul haqa'iqi asbana haqiqa ko kuwa jam'u haqiqa ko asba'ul haqa'iqi asbana haqiqoqi an gane fawqahu sama yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm me baka gane ba eh to ai mun ci dama kullum idan aka yi idafa ka kalli mudafu ilayhi Taballada. ya haskaka asba'ul haqa'i asba na haƙiƙoƙin yaban annabi fawqahu a saman yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafa da haka sai tashin kanshi an fahimta me tashin kanshi shine miskul adillati almiski na dalilai ba na haƙiƙa ba tunda misku ba shi wani fa'il ba huwa mudafun aladillati shine mi? kenan wa fahal miskul adillati ala fahwahu akan me ma'anar shi ainihin wato yabo din ana gane wa ala fahwahu akan ma'anan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh تبارك رب كمل المجد والأولى لأبدل مبعوث بأكرم ملة بناها وكان قد أفت وتهدمت تمام نظام للنبيين تممت بآياته آياتهم فاستقلت تعدى بتوفيق الإله لدينه ولا وهي إلا من صفاء يقينه ولما أتاه ربه بأمينه تلألأ برق البشر فوق جبينه وصح جمع مرهة المستهر التي قول المصطفى أكرم به أبدل الهلا يقصر فيها القول منا وإن جلا هو الآخر المأدود في الفضل أولا تبارك رب كمل المجد والأولى لأبدل مبؤوس بأكرم التي Kulil mustafa wato ɗabi'un annabin zaɓi an gane ko sifofin annabin zaɓi a karin bihi da aka me ya kai girman mamakin waɗannan ɗabi'u me ya kai girman mamakin waɗannan sifofin afdalul hula sune mafi kyawun sifofi da aka fi ilo amrin ne litta'ajji ko kaman khalilan ya'uda bil muhassabi wanzila wala tabgiya an haifihi wa akrim bihi fi'lu amari ne litta'ajjub yayi eh, to yuqassir fiha alqawlu wato alqawlu magana yuqassir yakan takaita fiha a cikin siffofin manzon Allah an gani minna daga gurin wa ingala ko da ana ganin mun wuce gona da iri kuwa wajen siffanta siffofin manzon Allah ko gala shine tajawuzul had huwa al-akhir al-ma'dud shi annabi shine karshe fa wajen lissafi amma wa fil fadl a wajen fala awwalan shine farko tabaraka rabbu an gane albarka ya tabbata ga ubangijin da kammalal majda ya cika girma wal ula ga daukaka gawa li akrim mabusin ga mafi girman wanda aka aiko bi akrim millatin da mafi girman addini kuwa ko kuwa خصال التقى والبر منه تؤلمت وشرأته أحيا الشرائع قدمت بناها وكان قد عفت وتعدمت تمام نظام للنبيين تممت بآياته آياتهم فاصدق التي خصال التقى دبيئن النصورا الله والبر دكما عينهم واتو كوتتاوا تؤلمت دك أنكو يسني منه دقى النبي wa shari'atuhu shari'ar da annabi ya zo da ita a hayyat ta rayar da shari'a a shari'o'in da kuddima suka gabata kafin annabi banaha annabi ya gina ta wa kanat ta kasance kada a fatta tsufa ita shari'a wa tahaddama kai ta ma shi annabi tamamu wato ciko ne na nizamin tsarin nan na linnabina na annabawa wanda tummimat ayatuhum an cikawa ayoyin annabawa ne ayatuhum shine na'ibul fa'il na tummimat tummimat an cika ayatuhum ayoyin annabawa bi ayatihi da ayoyin da annabi ya zo da su da aka fastaqallati sai ta daidaita ta samu ɗaukaka akan ce istaqalla idan abu ya daidaita sannan akan ce istaqalla idan abu ya samuwa ya samu ainihin wato ɗaukaka ina ba ta an fahimta تحدى بتوفيق الإله لدينه ولا وحي إلا من صفاء يكينه ولما أتاه ربه بأمينه تلألأ بالقرب شر فوق جبينه وصح كما برهت المستهل التي تحدى النبي ياشري أنغاني بتوفيق الإله وتدقمان كترن أن الله لدينه زوغ الدين الله وما توفيقه إلا بالله wala wahaya babu wani wahayi da ke zuwa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala illa min safa'i face sai daga tsantsar yaƙinihi wato tabbas ɗin nashi an gani safa shine ai abin da aka saba ku Allahu yastafi min almala'iku ko sannan safa abin da yake da tsarki ko walamma atahu rabbuhu yayin da Allah ya zo wa annabi ko walamma tahu rabbu yayin da ubangidin sai ya zo masa bi aminihi da amintaccensa waye aminihi eh jibrilu ko mata'in summa amin aminu a sama shine mala'ika jibrilu da kuma aminu a ƙasa shine manzon Allah da haka sai a ba aminu sako ya kawo mu aminu ko kuwa walamma atahu rabbu yayin da ubangijinsa ya zo masa bi aminihi da amintatta shine mala'ika jibrilu tala'ala abal qulbishri wato sai ya haskaka an gane tala'ala sai ya haskaka barqul bishri walqiyan na na na na na ko eh an gane ko kace tala'ala ya haskaka barqul wato walƙiyan nan na ainihin wato sakin fuska ko ya za mu shi bishi ya yi ku to tala'ala'a sai ya haskaka barku ya ƙadu sana barki ko an fahimta ai to barku walƙiya mun ce yin an yi idafa ita take fasara mai ake ne ko to barku walƙiyan nan da bishirihi sakin fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya haskaka a ina fauka jibinihi a saman gushin manzan Allah da aka wasaha sai ga shi yana kwararar da ko gamamun rahati wato girgijan nan na tafin hannun annaba na kyauta almustahillaci mai kwarara wasaha sai dinga tsiyaya saboda alheri ana yau? an gane malam buhari an gane

حفظ العباد وصونه وتالي وتالي وتاليه في كل حال وعونه ومما أن خصه الله قوله تنام عيون الغافلين وعينه بما شهدت في ليلها قد تيمن به والمه التبرك باسمه ولا تعرف في شيء طريقة رسمه فقد قسم المولى له خير قسمه ترقى إلى سبع اتباق بجسمه وقد أشرفت أملاقها وتجلت تيمن به كنيم البركة دكومي من دان الله صلى الله عليه وسلم كوكوا gashin sa ana neman albarka da shi ko komai nasa ana neman albarka da shi to ka nemi albarka da shi annabi kuma ka nemi albarka da komai nasa ana ganewa an fahimta ai in yayi alula ka shanye ruwan ko kuwa amma yanzu wani alula ka je ka sha to ka sha didis wani wai tabarruk sannan ka yi niyyar neman albarka bismihi da sunan annabi idan ka haifa da sai ka sa masa suna muhammad kaga ka nemi albarka sunan wala ta'adu kada ka karkace wa dariqata rasmi hanyar da annabi ya zana fi shay'in a cikin kowane irin abu kaga sai ka dauki wannan maitin sai kai masa raddi ko kuwa alfazari ne yace wala ta da fi shi'in tariqata rasmu duk abinda annabi ya zana ce ga yadda za to kar a kauce masa faqad qasama al-maula haƙiƙa Allah ya raba lahu ga annabi kai da qasmi mafi alherin rabu tarakka annabi ya hau an gane ila sab'i tibaqi zuwa ga sammai hawa bakwai fi jismihi da jikin shi nan raddi yake ga wanda suka ce annabi ya isra'i da mi'raji da ruhinsa ne ba da jikinsa ba eh da ruhi wa qad ashrafat haqiqa ainihin wato sun bullo suwaye suka bullo amlaquha mala'ikun da ke saman sanda annabi ya wata jallaci kuma sun bayyana ma san da yi wasu sun bullo wasu sun bayyana ترقى إليها إذ تمكن تيبه وكاد له بشك ود يذيبه فجاء به نحو العلاج طبيبه ترقي محبوب دعاه حبيبه فطارت به أشواقه وتعلت ما يأتي ترقى ما النبي ياهو سما ياهو إليها زواج سما اتمكن يا عند يتبت طيبه ترك من الله التمكين شيني سامن دماكو إنا مكناه في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا شيني لوكة ليكي شكرا أربعين wakada yayi kusa ko lahibu shauki wato wutan nan na bege an gane wajdan saboda ainihin wato bakin ciki an gane wakada yayi kusa lahibu shauki wutan nan na begen san Allah an gane wajdan saboda bakin ciki yuzibuhu ya narkar da shi faja'a bihi ko tabibuhu sai likitan ya zo da shi na hawal ilaji ta bangaren magani tarakiya annabi kenan taraka tarakiyan kenan ya hau hawa hawa mahabubin na masoyi da awa habibu wanda masoyinsa ya kira shi haka annabi ya hau sama fatarat bihi ashwaquhu sai ainihin wato begen san Allah sai ta tashi da shi wata Allah ce kuma sai ta ainihin wato daukaka takannafahu hifdul ilahi tsarin nan na Allah wa sauluhu da kuma kariyan nan na Allah ta kannafa sun kewaye annabi ba shi yasa idan mutum ya mutu ba ake ci an masa likafani ba ta kannafa ba ko ba wuce kai ce likafani ko kuwa saboda an nade ka an kewaye ka da wani farin yari wata ayyiduhu da kuma karfafa annabi wa ayyadnahu fi kulli halin a cikin kowane irin hali wa aunuhu da kuma taimakonsa kai wa mimma bihi qad kassahu Allahu yana daga cikin min ma bihi yana daga cikin abun nan da kada khassahu Allah Allah ya kibance annabi da shi kaunuhu kasantuwar annabi tanamu ulun da gafilina idanun wanda suka rafkana suna yin bacci amma wa ainuhu shi kuma idan annabi ta khallati ta riga ta wafinta da bacci bima shahidat saboda abin da ta halitta ta gani filailiha a cikin daren da aka tafi wajen Allah da ita da aka kai sai ka kwanta kai ta ɗiba bacci shi kuma annabi ina bacci ba zai yi ba ba zai yi ba sai ɗan kaɗan تخلت لأمر لم ينوله من مدى رآه له رب البرية مرتدى وحين انقضى من ذلك الأمر ما قضى تلقت رسل الله في ملئ الألا أضاء صناه فاستبان صناءه ولله لا نفي الصلاة وراءه ولما أطاب الله فيها ثناءه تمنت على كل الأصول لقاءه فلما رأته قدمت وصلتي فلما رأته قدمت وصلتي على كل ما يوذل لدى الرب منجدي فلا قدر إلا دون قدر محمدي تداعلت الأقدار عن قدر سيدي شفى كل قلب من دنا كل إلة تخلت idan annabi ta wofinta da bacci li'amrin saboda ga wani irin al'amari lammi na walu wanda ba a bayar da shi kyauta ba mammada ga duk wasu annabawa da suka gabata ana gane yau ko ka ce ta kallat ta yi mai ta keɓanta ko kuwa ba daga nan aka samu kalwa ba li'amrin ga wani irin al'amari lam yunawwal wanda ba a bayar da shi kyauta ba mammada ga duk wani annabi da ya wuce saboda me ra'ahu lahu rabbul bariyati an gane ra'ahu lahu rabbul bariyati wato ubangijin talakai shine ya nuna wa annabi wannan matsayin sannan murtada shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi yana mai yarda ko yana abin yardawa irtada irtadi murtadi murtada ko mun san akwai asma'u din da yake da ismu fa'il da ismu maf'ul da ne wahinan ƙada yayin da wannan al'amari wahinan <coughs> yayin da ya zartu min dalikal amri daga cikin wannan al'amarin ma abin abinda Allah ya hukunta na wannan matsayin da za a ba annabi to ku rusulullahi sai manzannin Allah suka karɓi annabi fi mala'il ala ko fi mala'il rida a cikin jama'an nan yardaddu ko kuwa wa qad rafa'at min sha'anihi haƙiƙa an ɗaukaka. wani abu na sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ajallati kuma an ainihin wato girmama wani sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ada asanahu to hasken manzon Allah fa ya haskaka ada'a da ma'anin ashraqa wa anara da haka fastabana sai ta bayyana sana'ahu daukar annabi ko tabaraka dhul ula wal kibriya tawahhada bil kamali wa min wa sana'i sana'i shine daukaka ko kuwa an fahimta ai da aka fastabana sai ta bayyana walitastabina sabilil mujrimi ko kuwa walillahi abin mamaki ya tabbata ga Allah wanda danat sun yi kusa a husu wa'annan annabawan a bayan annabi fi salata a cikin sallah ko ka ce walillahi abin mamaki ya tabbata ga Allah kun san asalin da na dama kusa ko to danat ta yi da'a ita wa'annan annabawan wara'ahu a bayan annabi fi salata a cikin sallah walamma yayin da ataba Allah Allah ya tsarkake an gane sana'ahu yabansa fiha a cikin wannan jama'ar yaddaddu ko ya tsarkakewa ya tsarkake manzon Allah ya tsarkake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tamannat liqa'ahu sai annabawa suka yi ta gurin haɗuwa da annabi ala karril usuli akan maimaituwar zamana kar ba shi mai murɗe sai yake mukarrin mufarrin muqbilin mudbirin ma'an ba ka jalmudi sakarin hatta husayl min ali a qur'ani kuma Allah me yake faɗa eh eh ثم ردنا لكم الكرة عليهم تن سورة ko وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن أولوا من فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ثم رددنا لكم الكرة عليه سنسي مداومك لدوكم أكنس كان الله يفعل cewa minan nasi man yattaka min dunillahi andadan yuhibbunahum والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون إذ يروا العذاب أن القوة لله وأن الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة إنا ما أتي أقول دعوة تتمنى سيتي يقولي لقاءه أدواد النبي على كر الأصول أكن دعوة الزمن والأصل الأصول falamma ra'atu lokacin da annabawan nan suka ga annabi fa tu sai suka gabatar da shi wa sallati sai masa sallah shine liman a can sama ba an yi wannan ya tabbata hadisi ingantacce duk annabawan nan sai da Allah ya tara su annabi musu limanci an gani to laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yudilla ladar rabbi munjidin fala qadara illa duna qadri muhammadi ko alatil aqdaru an qadri sayyidi shafa kullu qalbin min dana kullu illatu laqad tabbas wallahi maddadat wato mala'iku sun ku annabawa sun girmama minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a barra mafi kyawun mumajjadin wanda ake girmama ko kuwa mumajjid mai girmama mumajjad wanda aka girmama ala kulli akan duk abin da ma huzi yake janyo rabo ladar rabbi a wajen ubangiji munjidin sai da suka nemi taimako da shi don girmama annabi to fala qadar sai babu wata daraja ba alqadaru akan faɗa da ma'anan ainihin wato at-ta'zimu wat-tashrifu wat-tabdil wat-takbir akan ce alqadaru da ma'anan at-takbir qaddara abu akan ce alkadaru da ma'anan attadayiku sai idan mun je karatun arba'una hadisi a babin kaddara an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa Rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairuhu wa sharruhu to fala qadara babu wata daraja illa duna qadri muhammadin fasi tana kasan darajar annabi muhammad tada'alatil aqdaru su kansu darajoji sukan zama ‘yan ƙanana an ƙadir sayidi ko takan kaskantar da kanta a kan darajar wannan shugaban saboda shafa annabi ya warkar da kulle kalbin kowace irin zuciya mintana daga rashin lafiyan nan na kulle illatin kowace irin cuta ko kuwa mhm. لا شك أرفع درجه وضاع لك الأقدار الأرض المرسل شفا كل قلب من ضلاط عباده هو الخليل الداعي إلى خير جنته كريم جليل من كرام وجلته هو الفقر منه وجعين حب وقلته تحلت به الأيام أحسن حليتي وهلت به الأصحاب أحصاء أحصاء التي لقد فاز من كان الرسول إمامه يقول به نحو النجاة زمامه تسير رياح النسر شهرا أمامه فأعداؤه ما بين كفر وذلة شفى كل داء للدماء المؤدل بمحكم آيات الكتاب المفصل فمنزله لا شك أرفع منزلي تداعلت الأقدار عن قدر مرسل شفى كل قلب من دنا كل إلتي shafa annabi ya warkar da kulla da'i kowace irin cuta mu'udili mai wahalar warkarwa lidda ma irin zukatan mutane cutar da take da muguwar wahalar warkarwa a zuciya sai annabi ya warkar da ita amma da ni bi muhkami ayatul kitabi da mafi kyautatuwan ayin nan na littafi al wanda aka yi su daki daki kitabun fussilat ayatu to fa manziluhu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la shakka ko kokonto babu arfa'u shine mafi daukakar manzili wato matsayi eh? ko na ku ba ku warshi ku hafsu ne ku nemo warshi shine warshi shine asalin bugun gaske ko kuwa ko kuwa eh kwa dauko dan zamani eh shi yasa ai sai dai kai ko kuwa dan haka in aka samu sabani tsakanin hausu da warshi a nan gudun to warshin zami ta kadimi hafsin kyale ta zami shi yasa babu wannan alaka shafa annabi ya warkar da kulla kalbin kowace irin zuciya min dana daga rashin lafiyar nan na kulle illatin kowace irin cuta Da a aqdaru wato daraja takan zama wato takan kaskanta an kadari mursali akan darajar wanda aka aiko shafa annabi ya warkar da kulla kalbin kowace irin zuciya min dana daga rashin lafiyar nan na kulle illatin kowace irin cuta cutar da kafirci da munafinci wal khayru da'i ila khayrin min latin karimun jalilun min kiramin wajillatin aw al faqr min waja'in ubdun wa kullatin ta'allat bihi al ayyam ahsan hilyatin wa allat bihi al aqwam ahsan hilati huwa shi annabi shi ne al khayru wanda aka zabe shi adda'i wanda yake kira ila khairin millatin zuwa ga mafi alherin addini karimun annabi fa mai karanci ne fa jalilun annabi mai girma ne sannan min kiramin dan masu karanci ne wa jillatin dan manya ne kuma ana gane karimun jalilun min kiramin wa jillatin mai karamci ne shi babba ne shi kuma dan mai karamci ne kuma dan manya ne hawa annabi ya tattaro alfakara ababan alfahari jama'a mun karanto hawa kullu majlin ba liman ya ayyuhal magruri tahawi to hawa annabi ya tattaro alfakar alfahari min wajhaini ta fuska guda biyu hubbin annabi masoyin Allah ne wa kullati sannan annabi badadin Allah ne ana ganewa tahallat bihi al kwanakin duniya sun yi kwalliya ne da wannan annabi an gane ko ta hallat bihil ayyamu kwanaki sun yi ainihin wato kwalliya da wannan annabin ahsana hilyatin mafi kyawun kwalliya wa hallat bihil afhamu sannan wato al'afahamu hankula wa hallat sun sauka bihi da wannan annabin ahsana mafi tsaruwar wato hilatin shine masauki hillati masauki hilyatin kwalliya an gane hallat taimi ta sauka ta halatta yi kulliya ana gani eh ahsana kariya ba shi bane ake da hisnul muslim kariyan musulmi eh shine ainihin wato masauki masauki لقد فاز من كان الرسول إمامه يقول به نحو النجاة زمامه وكل من استعصى عليه أنامه تسير رياح النجاة تسير رياح النصر شهرا أمامه فأعداؤه ما بين خوف وذلة لقد تبس والله من كان الرسول دوان النبي يكسن إمامه شيني جابورا ساعة أنقال من كان الرسول duk wanda ya kasance manzan Allah shine imamahu shine jagoransa to laqad fasa wallahi wannan mutumin ya san babbar ko kuwa man shi ya zamanto shine mai ismu shaddu laqad fasa shine jawabu shaddu saboda ya kudu shi annabi zai yi jagoranci bihi da shi wannan mutumin na hawan mijahi ta bangaren tsira zai jagoranci mai zimama holin zamansa wa kullu dukkan wanda manista asa ya sabawa annabi to alaihi akan shi wannan mutumin anamahu akwai tawar annaba akan sa anamahu ba sa shi bacci ba ba tasiru saboda tana tafiya mai ce riyahun nasri iskan nan nasara tana tafiya shaharan wata ɗaya mamahu gaban annabi idan ya tashi zai tafi gari kafin ya je Allah ya sa makiya tsoro tun tafiya wata ɗaya kuma duk lokacin da za ku buga da mutum da zarin ya tsorata da kai to ka samu rabin nasara a kai shi sai ka kara sare da haka fa'ada uhu maƙiya annabi fa ma bai na kofin suna tsakanin tsoro wa zillatin da kuma ƙasƙanci da ka duk maƙiyin annabi yana tsakanin wannan bai na kofin wa min wa zillatin sai min بيمن رسول الله في بيمن رسول في الصلاة به ابتدت تقلد سيف للرسالة أكمدت لهيبته الأسياف من حيث سلتي تعزز دينا فاعتدى وجرد في أعدائه سيفا نكمة ولما على قدر ورفقة همة تداعت له الأملاك من كل أمة لأخمسه فضل على كل كمة فكم ولما على قدر ورفة همتي تداعت هدا أنقصا دلت عن الرشد فهتدت فصارت وقامت فصامت وقامت ليلها وتهجدت بيمن رسول بيمن رسول في الصلاح به اقتدت تقلد سيفا للرسالة أكمدت لهيمته لهيبته الأسياف من حيث سلتي hada annabi ya shiryar da amfusan wasu rayuka an fahimta ai wanda dallat ta bace anar rushidi daga barin shiriya fata da sai teme sai ta karɓi shiriya an fahimta ai fasama tunda ta karɓi shiriya sai gashi tana aji wa qamat sai gashi tana tsayuwar dare shine wa qamat sai gashi tana tsayawa laila hada da darenta wata hajji da sai gashi tana rashin bashi tana ta hajji saboda me bi yumni rasulin saboda albarkar wani manzo fi salari an gane wanda ittadat take koyi da shi ittadat ta yi koyi fi salahi a cikin gyara bihi da shi wannan annabi taqallada annabi ya rata ya saifan takobi an fahimta yi an gane amma takobin ba na hakika ba lir risalati na manzanci an fahimta yi wanda ugmidat al asyafu sai aka ainihin wato mayar da ta kubba a cikin kubinsu an san kubi yayi malam ka san kubi ba akwai abin da ake wadan sa ta kubi ko wuka a ciki to shine kubi eh eh adda ana mata kubi okay to abin da ake ukmidat al-asyahu shine na'ibul fa'il sai aka ainihin wato mayar da takubba a cikin kume min haisu ta inda sullati aka zaro su li haibatihi saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane karatun kuwa eh taqallada annabi ya rafi saifan kube. amma ba na hakika ba lir risalati na manzanci daga gurin Allah da aka mezatil asyaqu sai aka mayar da takubba a cikin kube min haisu sullati ta inda aka cikire su daga kubansu lihaibati saboda kwarjinin da manzon Allah yake da shi yasa wani arni yake cewa duk rikicin nan da duniya take ciki yanzu da annabin musulmi yana dare yanzu to wataƙila yana shan shayi zai faɗi yadda za a warware matsalar musulmi a duniya ta'azzasa annabi ya karfafa amma fa dinan a wajen addini fa atala sai annabi ya ɗaukaki kulle ƙimmacin dukkan wata ɗaukaka Wajen rada annabi ya zagi an gane ya garra da ku ba shi bane muke da fi'ili salafi al-mujarrad ko kuwa idan mutum ya cire kayansa ba komai a ciki sai a ce jarra da fulano wani yayi tsarara to wa jarra da annabi sai ya zagi sai fa ni'imatin takobin nan na azaba fi a'da'ihi a cikin makiyansa walamma ala yayin da annabi ya ɗaukaka kadaran wajen daraja kun ga tamyizi wa rifata himmatin da kuma ɗaukakan nan na himma to tada'at lahul amlaku sai ga masu mulki suna kiran junansu min kulli ummatin daga kowace jama'a cewa to yanzu fa dole mutumin nan a tashi a yaƙe shi gururan saboda rudu balan mastaqbalatu lokacin da suka fuskanci annabi aka buga yakin tawallati sai kashi kuma ta juya baya tawallat ta juya baya li akmasihi fadlu ga madankwarin kafa annabi akwai falala an san madankwarin kafa annabi an san madankwari ai ƙarƙashin tafin kafar annabi li akhmasi ga madan kurin kafar annabi akwai fadlun falala ala kulli kimmatin, akan duk wani mutum da yake da falala an gane kan karatun kuwa ga madan kurin kafar annabi madan kurin kafar annabi akwai falala ga duk wani wanda kake ganin yana da falala duk wani wanda kake ganin yana da falala da daraja to bai kai madan kurin kafar annabi shi yasa ana maganan annabi to mutane su rike wannan duk wani wanda kake ganin yana da girma to girman sa ya faɗi da haka reni ne ma ana cewa annabi ya ce kana cewa wani ya ce ko kuwa fa kam qimmati so da yawa ainihin wato a im wato imma ko adat so da yawa ainihin wato kololuwar daraja adat ta dawo lahu ga annabi mislu qummatin misalin ainihin wato abin da ya shafi juji shi ne hula sau da yawa abin da kake ganin daraja ne kima ne idan ka gwama shi da annabi sai ka ya dawo kaman bola ba shi da kima ko walamma yayin da annabi ala ya ɗaukaka ƙadaran wajen daraja wa rifatin da ɗaukaka ta da'a ba shi wani annabi hadisi ke cewa ku an ta ta da'a, alaikum al'umam an yi kusa saura arnan duniya za su yi ca akan ku tada'addabul amlaku sai masu mulki suka kira junan su min kulli ummatin daga kowace jama'a gururan saboda rudu balan mastaqbalatu lokacin da suka fuskanci annabi wallaki, sai suka juya baya kuma sai me ai mun kusan kaiwa ko ja mu malam buhari sa'al فلما استقبل المتولد بنى من مراد ارفع أربع وخلفه في الأرض أفضل معهد ولسان ما أحلى مقالة منشد تزينت الدنيا بنور محمد فجرت به في معمل وتحلت تبارك رب خص بالفضل عبده وصار عن الدنيا الدنيا قصده وسيره كما يخلد مجده تلوذ به الأبصار في الحشر وحده الشمس بين تحنف دينا فانتهى الحق مذهبا وجاه فيه وجاهد فيه كل من لد أو أبى ولما ألا في القدر ولما ألا في الأرض قدرا ومنصبا تداعت له الأملاك شرقا ومغربا غرورا فلما استقبلته تولتي غرورا فلما استقبلته تولتي تحنف النبي يا كركتي an gane ya kyale kowane addini a duniya dinin in ba addinin musulunci ba Dan haka fantaha sai ya dumfara alhaƙa gaskiya mazhaban ita ce hanyarsa an gane wajahada annabi ya yi yaƙi ya yaƙi fihi a cikin wannan addinin na Allah kulla duk wanda mallajja ya zurfafa a cikin kafirci au aba ko yake gaskiya ko illa iblis aba walamma ala yayin da annabi ya ɗaukaka fil ardi a cikin ƙasa ƙadaran wajen daraja wa mansiban da kuma matsayi to tada'alatil am lahu amlaku sai masu mulki suka kira juna ga annabi sharqan gabacin duniya wa magriban da yammacin duniya to a zo a tara kai a haɗa kai sai fa an yake mutumin nan gururan saboda rudu falan masaqbalatu lokacin da suka fuskanci annabi ta wallafi sai suka duya ba منال خراب الشرك أرفع مسجدي تخلفه في الأرض أفضل ما أهدي أفضل ما أهدي ولله ما أهلا مقالة منشدي تزينت الدنيا بنور محمد فحلت به في أمر فحلت به في مأمن وتحلت بنا النبي يا جنا أرفع ما في توكك مسجد مسلاتي أنغاني قوة لخراب الشرك دن أروس شركة دن روس شركة ko kuwa idan masallacin makka da madina annabi ya gina su ne don a rubuta shirka a duniya Ta takallafahu sai annabi ya bar wannan masallacin filabdi a doron ƙasa abdala mafificin ma'ahadi wajen da aka saba da zuwa ba shi yasa institute ake sa ma'ahad ba ko kuwa saboda in an tashi zaka ga wannan suna zuwa ma'ahad hmm? takallafahu sai annabi ya bashi afdala ma'ahadin mafificin gurin ainihin wato sabawa da zuwa fil ardi a cikin ƙasa falillahi abin mamaki ya tabbata ga Allah ma ahala me ya kai daɗin maƙalata munshidin wato maganar mai rera waƙa yana cewa ta zayyana fi duniya Duniyar nan fa ta yi haske bi nuri muhammad da hasken da annabi muhammad ya zo da shi na annabta daga gurin Allah ba da shi ta haske ba fa hallat bihi ko fahallat ko fahallat bihi sai wannan duniyar ta sauka saboda aiko manzon Allah fi ma'amani a wajen nan na aminci wata hallati kuma sai ta kwalliya idan fajallat ne sai ta girmama bihi da wannan annabin fi ma'amani a wajen nan na aminci wata hallati kuma sai ta kwalliya تبارك رب خص وتبارك ربه خص بالفضل عبده وصان عن الدنيا الدنية قصده وصيره كما يخلد مجده تلوذ به الأبصار في الحشر وحده ويؤرف قدر الشمس بين الأهل التي تبارك رب البركة يا تبتك ألا خص عبده يكي من سيبا ونصب الفضل دفل له وصان سنن يتري قصده nufin wannan annabin ana duniyar niyyata daga wannan duniya kaskantacciya an fahimta ai ya tsare nufin annabi daga wannan duniya kaskantacciya wa sayyarahu sai Allah ya sanya wannan annabin an gane haka kai ma don kalli yukallidu da ya dawamar da girman annabi taludu bihil absar wato idanuwa suna labewa da annabi wahadahu shi kaɗai ko an fahimta a yi fil a taron alkiyama idan kowa ya zazzara ido to yanzu ba wanda za a yi kuru a zirawa ido in ba manzan Allah ba sai alfazaji ya ce ai wa yi ƙorafi ƙadurin shamsi ai ana sanin darajar rana ne a yi bainal ahillaci tsakanin jinjirin wata ai ko kuwa karin magana ne wa yi ƙorafi ƙadurin shamsi ana sanin darajar rana ne bainal ahillaci tsakanin jinjirin wata ai ko kuwa to ba jinjirin wata ba

وإن رد من حقه الصادق كرهه تقدم والبشرى تلوم بوجهه تقدم مخصوص بحب وقلته أكفنا على أمداه نستطيبها نحتمت كالأغصان ما تطيبها نقول وقد قالت وقام خطيبها تطاولت الأقدام وازدانت ذبها ولو أنها لا تنقضي لست امم أروه قال دين شي كنا لأني والمحبيب لله يهتدي فليت إلى مدح النبي محمد غنى لسان من محبتي ينقص أم فهمت عايش؟ أوه ولما أتاها لإذهاب المناكر أرفه وأودنا من واكف القتل كفه وجاء به في الهشر يقدم إلفه تراه إماما والنبيون خلفه فقد نشرت أعلامه وأظلت لقد أعجز الآباء إلى شبهه نفاد إي الدنيا بشدة نجهه وإذ رد منها الطوء صادق كرهه تقدم والبشرى تلوه بوجهه تقدم مخصوص بحب وخلة ataha annabi ya shiryu ya shirya wato urfahu alherinsa li idhabil manakir dan ya tafiye ta duk wani abin ki an gane kuwa wa awwadana sannan Allah madaukakin sarki sai ya masanya mana ko ka ce ataha Allah madaukakin sarki ya shirya urfahu alherin annabi li idhabil manakir dan ya tafiye ta duk wani abin wa awwadana sai Allah ya musanya mana an gane kaffahu tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an wato fil qatri daga tafin hannun ko an wato fil qatri daga ainihin wato gudanan nan na mamakon ainihin wato ruwa an fahimta yi waja'a bihi sannan Allah zai zo da shi annabi fil hashri a taron alkiyama ya yana gabatuwa ga il fahu wato shine al'ummarsa akan ce il da ma'anar as-sahib shine aboki can Allah me yake faɗa akan fir'aun cewa ya qaddumu qaumahu yawmal qiyamati ko to shi annabi ya qaddumu zai gabaci il fahu shine al'ummarsa an gane an gane ko ya qaddumu zai gabaci ainihin wato a shine muka ce il fahu ko al'ummarsa tarahu ka ga annabi imaman a matsayin shugaba a wannan rana wanda biyu na kalfahu katin rago annaba a bani wa qarnu sharat a alamuhu haƙiƙa an riga an watsa ainihin wato tutocin mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa azallati an fahimta ta kuma ainihin wato ainihin wato inuwa an watsa tutocin annabi a filin alkiyama kuma tutocin sun wa mutane inuwa ko kuwa laƙar tabbas wallahi ila da shifihi haihuwar kamannin annabi a adazal aba ya gajiyar da iyaye a duniya ko kuwa nafa annabi ya kore da'iyar duniya mai kiran nan zuwa ga duniya shine shaidan, bi da tsananin najihi tsawatarwarsa wa yayin da radda ya mayar da minha daga mai kiran nan zuwa ga ita duniya an fahimta yi an gane eh, wa yayin da radda ya dawo shine ainihin wato sadiqu kurhihi wato magasgacin innan nasa ba annabi bai san duniya ba to wa yayin da radda sadiqu kurhihi wato magazgacin kin nan na annabi akan minha ita duniyar ya dawo da ita tsau'an ko tana ainihin wato mai jawuwa to taqaddama annabi sai ya gabata wal bushra alhalin ainihin wato bushara taluhu tana bayyana ko bi wajehi da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan taluhu suru sai ga farin ciki yana bayyana da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yi ko wa da yayin da ya bayyana ko ya mayar da an gane sadiqu kulli kin magazgacin kin nan na annabi minha daga ita duniyar an gane tsau'an mai jawuwa zuwa gare ta to takaddama sai annabi ya gabata wal bushra alhalin farin ciki ko bishara ta luhu tana bayyana a bi wajihi a fuskar manzon Allah takaddama ko taqadduma makhsusin irin gabatuwan nan na wanda aka keɓance bi hubbatin cewa shi masoyin Allah ne wa kullatin kuma shi ba dan Allah ne akafna to sai maka lizamta ku al-i'tikaf fi al-lugha shine dama lizamtar abu fa nazallu laha atifihi ku wala taqrabuhunna wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masadi to kafna, min lizamtu ala amdahi akan yaban annabi ha kuma muna jin dadin yaban annabi fa hatazzu sai mu dinga girgiza kal agsan kamar reshi ana gani kamar rissa wanda ma ha an fahimta ai wanda ainihin wato danta yake ainihin wato alfahari ita reshen masa wanda yake ainihin wato alfahari shine ratibuha dan da yake jikin reshen naqulu muna faɗa wa qad qalat haƙiƙa ta ainihin wato tsawo ita yaban wa qama khatibuha kuma mai khutba ma akan ta shi ma ya ta ko kuwa ta tatawalatil amdahu wato yabo sun tsawaita wa dada tibuha kuma dadin yabon ya tsawaita walau annaha la tanqadi ina ma a ce ba ta yankewa lasta qallati da kai kadan ma ba kai kana ganin kana ciwa ma talat wannan yaban ta tsawaita ko mai ban ma ya tsawaita ba ta tsawalatil amdahu wato yabo sun tsawaita amma wanda da tsibuwa ba rabon ya ƙara tsawo mai ban na ƙara tsawaita mu kuma yaban yana ƙara dadi da a ce ma yaban ba zai yanke ba to mu da ma yaban ya yi kaɗan a ruhu ina kai yammaci ala zikirin nabi akan yaban annabi duk inda kaga zikiri a cikin ishirin ya to yaban yabo alfazar yake sannan wa aktadi ina yin sammako kenan a ruhu ina yin sammako wa aktadi a ruhu ina kai yammaci wa aktadi kuma in yi sammako ala zikirin nabi akan ambatar annabi wa arju ina kaunar takrima maulidi a girman magangarana fil hashri taron alkiyama mawrid ko warada wa in illa min mawrid li'anniya domin ni dinnan wal mahdi ko da duk wanda yake shiriwa billahi ga Allah madaukakin sarki to ya din yana shiriwa ne da shi sanaitu na karkatar da ina na lisani an gani lagamin harshe na an ga gurin sanaitu ina na lisani na karkatar da ragaman harshe na wanda yamfusu wanda yake ainihin wato magana an gane bil mahabbati da so ila madhin nabi Muhammad zuwa ga yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gane yau bari mu dana haka man shi ma ya ja lokaci